Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar abale Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Baba Iro yake cewa Goggo Sa'ida za ta dawo gidan nan. da kaina nake so na je gidan mu tattauna da alhajin yana ganin mutunci na sosai ita ma sa'idar haka da yardar Allah tare za mu dawo da ita gida to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba gogo ta ce a iro gwara mu tafi tare komai a yi a gabana wallahi nake faɗa maka jiya kiwarta hana ni rintsawa ta yi ya ce ai ba ke kaɗai ba gogo ni kaina ban yi bacci ba amma in sha Allahu komai zai zo da sauƙi, ki yi haƙuri na je gidan ni kaɗai. Shiru ta yi alamun bata gamsu da maganar tasa ba. Khalid ya shigo ɗakin suka gaisa da mahaifin nasa. Gogo ta ce masa Khalid ka je ka aro a daidaita sahun abokinka, ka zo ka kai ni gidan Alhaji Shamsu. Fuska babu walwala ya ce mata me za ki je ki Da sauri ta ce masa zan je na ɗauko sa'ida ne. ya ce mata gogo babu inda za ki je. Sa'ida za ta dawo gidan nan da ƙafafunta. Bayan haka kuma wanda zan karɓo a daidaita sahun nasa ya fita aiki da ita. Don haka ki zauna a gida za mu je ni da baba. Da sauri ta ce za kuwa ku ganni a gidan domin kuwa Allah ya hore min kuɗin mota. Cikin sigar rarrashi Baba Iro ya ce mata, Gogo don Allah ki haƙuri, abin da natsuwa ba ta bayar ba rashinta ba zai bayar ba don allah gogo ki natsu kada ki je ki aikata abin da daga baya za ki zo kina jin kunyar alhaji shamsu bai cancanci tozarci a wurinmu ba alhaji shamsu yana kuma da ikon riƙe sa'ida tunda yana matsayin mijin mahaifiyarta Gogo ta ce ai ji abin da nake gudu. Dama ko da ka je kai kaɗai ba wani mataki za ka iya ɗauka ba, ƙarshe kuma ka dawo gida babu ita to sai na je bari na gaya maka Khalid ya ce mata to ki je ɗin kina shiga gate ɗin gidan zan sanya masu gadi su sakar miki karnuka kin san zan iya ko shiru ta yi bata ce masa komai ba Khalid ya ci gaba da cewa ana ce miki komai a bishi a hankali da natsuwa amma kin ƙi ganewa Gwaggo ta sa kuka tare da faɗin Khalid bana so Sa'ida ta yi nisa da ni ne, shi yasa kaga duk hankalina ya tashi. Bana kuma so a wannan karan Alhaji Shamsu ya sami galaba a kanmu. Khalid ya ce mata ba zai sami galaba a kanmu ba wannan karan insha Allahu. Hawaye ta share tare da faɗin Khalid shi yasa nake so ka aure ta ku zauna a gabana in ganin ku. Ina son ku. Ina so ku haifa min zari'a mai yawa. Tausayi ta bashi ya ce to Allah ya amsa addu'arki. Ina fata dai yanzu kin janye ƙudurinki na zuwa gidan Alhaji Shamsu. ta ce na haƙura tunda kun fi ƙarfina ya zan yi ina zuba ido ku je ku dawo min da ita baba iro ya ce to alhamdulillahi bari na je na kimtsa na fito mu zo mu tafi juyawa ya zai tafi ta kira sunansa ya juyo ya tsaya yana kallanta ta ce masa maganar rabi baka ce min komai ba ya ce mata ai tun jiya tana gidansu girgiza kai ta yi ta ce yauwa to wannan hukuncin da ka yanke ni ya yi min daidai gobe ma ta kuma aikatawa. Amma ina so idan Sa'ida ta dawo gidan nan yau, ka je ka yi bikon matarka. Yana ƙoƙarin fita daga ɗakin sai kuma ja ya tsaya tare da tambayarta, me za ki karya da shi na aika a siyo miki. Ta ce masa Ibrahim ba sai ka yi asarar kuɗinka ba, ina da ɗumame ga shi can jibgi. Kafin ku tafi zan ɗumama ku ci. Ya ce mata to ai shi kenan gwaggo. Bayan fitarsa daga ɗakin kwanukan abincin ta suma janyowa tana dubawa. Doyar babu abin da ta yi haka ita ma farar shinkafar da ummatu ta dafa a daren jiya. Babu abin da ya same ta. Miƙewa ta yi da kwanukan ta fita tsakar gida tana faɗin. Ruwan zafi kawai zan sa na ɗumama tunda da akwai abincin ai ba sai an yi asarar kuɗi ba. Tsaf gyara abincin ya dawo tamkarar sabo. Gwaggo ta ɗauko blade ta zuba masa, miya ta zuba a kan abincin da nama da yawa. Yana faɗin gwagwo, ina kuka sami nama haka. Ta ce masa kasan duk sati Alhaji Nura yana kawo mana cefane. To jiya da ya kawo shine Sa'ida ta yi mana miya har da ma kayan shayi, watakila ta tafi da abinta. Nan take ɓata fuskarsa cikin damuwa ya ce gwagwo na sha'awar abincin, amma ba zan ci ba. Ta ce saboda mai Khalid saboda kishin da nake yi na wannan mutumin na tsani mutumin nan wallahi gogo ta ce masa khalid ka kwantar da hankalinka kai za ka auri sa'ida insha allahu alhaji nura kuma shi ya ga zai iya duk abin da ya kawo mana mu hannu biyu za mu samu karɓa ya ce mata gogo idan kina buƙatar farin ciki na to ki daina cin abin da wannan mutumin zai kawo wa anti sa'ida wannan shine abin da nake buƙata da ke Shiru ta tana girgiza kanta ba ta zaton za ta iya daina cin kayan daɗin da Alhaji Nura yake kawo musu. Amma saboda ta kwantar masa da hankali, ta ce da shi to shi kenan, na daina tun da ba ka so. Miƙewa ya zai fita ta ce masa yanzu Khalid kana kallon abincin da kyau ba za ka ci ba. Girgiza kansa ya yana taɓe bakinsa ya sanya takalmansa ya fita abinsa. Baba Iro ya fito cikin shiri ya tambaya ina Khalid ɗin yake. Tana tsotsar ƙashin da ke hannunta ta ce masa, watakila ya fita gurin mai shayi. Da mamaki a tare da shi ya ce mata, wannan abincin fa. Ta ce masa, Ibrahim kasan Khalid da zuciya da kishi. Kasan ba zai ci abincin ba wai saboda yana kishin wanda ya kawo kayan cefana. Baba Iro ya zauna kusa da ita yana girgiza kai, yana mamakin tarangahumar ɗan nasa. Idan ban da Khalid ina shi ina sa'ida. yake namiji duk ƙanƙantarsa in dai ya balaga, mace duk girmanta da shekarunta ba ta gagararsa. Gwaggo ta zuba masa abinci da miya ta zuba masa uban nama a kai, ya ce gwaggo ki rage mana, ta ce Ibrahim ka ci ka ƙoshi in ka ƙoshi ka bar shi a gurin. Bismillah baba ire da fara cin abincin. Ɗakin ya yi shiru na kimanin minti biyar sannan baba iro ya ce mata, Gwaggo ya kamata mu sami zama da mutumin nan. idan da gaske ke yi a kan maganar nan ya fito a yi abin da za a yi da sauri gogo ta ce ko da da gaske ke yi ba za mu bashi sa'ida ba tunda khalid ya nuna yana so hausawa na cewa idan gida ba ta ƙoshi ba ba za a kai wa daji ba ya ce mata gogo ko da sa'ida budurwa ce to ba ta cancanci a yi mata dole ba shin da bakinta kin ji ta furta cewa tana son auren khalid ɗin Girgiza kai ta yi ta ce a'a ba ta furta ba asali ma kullum cikin faɗa suke da juna. Ba sa jutuwa da juna. Dalilin ma kenan da yasa na ji na karɓo taimako a gurin mai magani. Ibrahim yarinyar nan Sa'ida tana tare da iskokai. Kaga kuwa idan ba na gida ne ya aure ta ba, to babu shakka akwai matsala. Shi yasa sun kaga bana sha'awar wani daga waje ya aure ta. Baba Iro shiru kawai ya ya ci gaba da cin abincinsa, ba zai iya da rigimar mahaifiyar tasa ba. Shi dai idan har shi ne maɗaurin auren Sa'ida, to ba zai taɓa ɗaura mata aure da wanda ba ta so ba. To cikin natsuwar zuciya na wayi gari a gidan mahaifiyata, sai da na yi wanka na shirya jikina tsaf sannan ta shigo, fuska a sake ta ce da ni, Sa'ida kin ji shiru ko? Murmushi kawai na yi na ce mata, Umma ai na san inda kike, da fatan kin tashi lafiya. Ta ce da ni lafiya ƙalau na tashi alhamdulillah. Jiya duk na shaidawa alhaji abin da ke faruwa, shi ma kansa bai ji daɗin al'amarin ba. Ya yanke hukuncin cewa ko da za ki koma can da zama, to sai kin kwana biyu a nan, kin sami warwarewa, kin sami natsuwa kafin ki koma. ajiyar zuciya na sauke a cikin zuciyata ina jin daɗin hukuncin da yanke ina cikin wannan tunani ne ta yanke min hanzari da maganarta ki tashi ki je ku gaisa domin fita zai bayan kin fito daga ɗakin nasa sai ki shiga ɗakin matan gidan ku gaisa da su na ce to umma hanyar fita ta nufa tana faɗin bari na taimakawa asabe da aiki kada yi mata yawa yara su makara a makaranta Na ce mata, Umma ai yau Lahadi babu skul. Ta ce yaran gidan nan suna zuwa makaranta ranar Lahadi ta Hafiz. Idan suka tafi sai yamma suke dawowa. Miƙewa na yi na biyu bayanta tare da faɗin, to ni ma bari na zo a yi aikin da ni. Marmishi kawai ta yi ba tare da ta ce min komai ba ta fita ta nufi hanyar babban kicin ɗin nasu da ke tsakar gida. A natsaye na yi sallama ya zuwa cikin ɗakin nasa ya amsa tare da kiran sunana Ƙarasawa na yi cikin ɗakin sosai ina amsawa, na tsuguna har ƙasa na gaishe da shi. Ya amsa min gaisuwar cikin sakin fuska da kulawa ya ɗora da cewa, Sa'ida jiya mahaifiyarki duk ta min bayanin abin da ke faruwa da rayuwarki. San ban ji daɗin faruwar al'amarin ba. Na ji rashin daɗi kuma sosai raina ya yi matuƙar ɓaci da wannan al'amari. Dalili ma kenan da yasa na yanke hukunci cewa ko da za ki koma can to cikin kwana biyu a nan. Ina so ki zauna a nan ki huta ki sami natsuwa. Saboda haka ina so ki kwantar da hankalinki sosai, ki cire duk wata damuwa da take cikin ranki, insha Allahu, Allah zai kawo miki miji na gari, ki aure ki huta. Cikin rauni gami da tausayin kaina na ce masa, sha Allahu baba zan yi haƙuri zan kuma cire duk wata damuwa da take raina. Ya ce to alhamdulillahi ya aikin naki ina fatan komai lafiya na ce alhamdulillah komai lafiya. Alhaji ya ce to masha Allah. To Allah ya taimaka na amsa da amin tare da ƙoƙarin miƙewa. Ya ce ce ina kiran mahaifiyar taki na ce to zan faɗa mata. Ina fita na nufi kicin na shaida mata kiran da alhajin yake mata, cikin sakin fuska muka gaisa da asabe mai aikin nasu. Har tana tambaya ta yaushe na zo, na ce mata shigowar da ne, shi yasa ba kowa ya san da zuwa na ba. Har sai da muka kammala aikin ne sannan na sami natsuwa, na shiga sauran ɗakin abokan zaman nata, muka gaisa sosai da su. Famili ɗin Alhaji Shamsu suna da mutunci sosai da girmama mutane da karamci. musamman wani babban ɗansa mai suna Aminu mun saba da shi sosai. Aminu yana da matuƙar kirki sosai sannan kuɗinsa bai rufe masa ido ba. Babbar matsalar ya Aminu shine rashin aure. An yi an yi da shi ya aure amma ya ga uban kuɗi da yake samu kasuwa tana yi da shi sosai. Sosai yaya Aminu yake fita ƙasashen waje yana shigo da kayayyaki. duk tsayin shekarunsa da uban kuɗin da yake samu amma ba shi da aure abin yana damun mahaifiyarsa sosai don har magununnuka take karɓo masa cikin dabara take bashi a zatanta ko ɗan nata ba shi da lafiya ne shi kuwa sai sanya hannu ya karɓa ya yi amfani da shi ba tare da ya san ko maganin menene ba tunda dai ya san mahaifiyarsa ce ba za ta cutar da shi ba To Alhaji Shamsu na fita da kimanin minti ashirin su Khalid suka zo. Baba Iro suka gaisa da mai gadi cikin mutunci da girmamawa. Mun zo gurin mai gidan ne. Mai gadin ya ce musu ayya wallahi kun da ki gaba. Dan Alhaji bai daɗe da fita ba. Sai dai idan kasuwa za ku bi shi. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari.